na jin mai ba mu ji daɗin ƙara wannan kuɗin mai ba saboda gashi ya haifar mana da wahalar mota ga kuɗin mai gidajen mai an ƙara kuma amma ainihin wurin mai ba mu ji an ƙara ba ga tsadan kuɗin mota a tausaya matalakawa kamar misali in makan gajarte maka daga maraba zuwa kawo in za ka je da kana ba da naira hamsin yanzu ko za su ce sai ka ba da naira saba'in ga shi halin da muka shiga sunana muhammadu awal mai biredi wallahi tallahi ga ihe dai mu ta cin biredi mu saboda kada ya lalace ba ciniki mun ma rufe ba ma fito da shi saboda ba mai mu he da mai ake sayan kaya mu to ba mai saboda haka muna nan zaune dai muna ta addu'a Allah ya kawo mana mai sunana safiya ibrahim abinci ne siyarwa kai ai mu rashin man nan mu ta shafa dan wallahi da da mai da yanzu na soke kula ta biyu a ƙasa mun yi zugun zugun ga mu na nan ba jama'a. Direbobin motocin sufuri na da ruwa da tsaki wajen motsawar jama'a daga wuri zuwa wuri sun nuna yadda karancin man fetur a Kaduna ya shafi sana'arsu. Sunana Jibrin Balal. Kani da Allah mun shiga matsaloli da yawa akan wani al'amari. Ana cikin wani hali yanzu na rashin kuɗi da rashin zaman lafiya gashi wannan abu da ya bujiro. To sai ka bi layin ma kana sa ran zaka samu kuma a ce ya kare. Daga baya jiya sai yan burutu suna sai mana 800 galan 700. To lallai kan ba mu jin daɗin wannan al'amari. Da yanzu muna sayar lita naira 110 da sha biyar. na shi don cikakken direba ne. Da sakamakon wannan matsaloli da muke samu abin ya yi yawa. Ga rashin fasinja ga wahalan mai. Ba mu da cewa San Ahmadu kan gimi. Wannan wahalan mai da muke ciki mu mu rasa yadda za mu yi da kanmu da rayuwarmu yanzu. Saboda yanzu ga motocin nan mun kasa sa a tasha mu je mu sha wahala mu nemo mai. Sai mun sha wahala mu nemo mai ya zo ba fasinja. Mana Awolu Umaru wanda an fi sani da Awolu Zuma. Matsayi da ni direbo gaskiya tsakan da Allah wannan wahalar da ake fama ma ciki. Ina ma jefa mu ne. Yawa amma nan ga hina za mu fito mu hanya muke biwa kwa riga sani wurin aikin mota mu. Hanya muke bi za mu bi hanyar tunda da kafan Bego zuwa Kaduna wallahi ba fasinjan mai kodin da kashe game da kashe man nan 120 ne kawai. Malam Haruna Aliyu Dike ɗaya daga cikin manajoji ne a gidan man Mamu Oil ya shaida mana irin yadda matsalar su ma ya shafe su. Mu dai babban damuwar mu rashin wannan man tunda mu dai har in za a samu man nan to lalle za mu kawo shi gidan mai kuma za mu saida shi amma mu muna hasashe muna hangen rashin samun man nan daga inda ake ɗauko shi ai shi yake jaza wannan matsalar Nasiru Yakubu birnin Yaro murya Amurka a Kaduna Najeriya yanzu galan guda garba ya wuce dire a mun mai kike nan jan sai a ce malam dila Allah ya ce market mun zo mu bulak market sai eh, su ce a matata ne shin ya yake zaki ba mana tsarin